an ce matar share masallaci take za ga kin fahad ya ce na mai sharar masallaci ya ga duk sarauta an ƙura mukamin su muhul malaki wane ne ya ce duk ku aje wannan ku dawo da ni mai sharar masallaci tun daga wata mata ta samu aljanna da sharar masallaci kai sai kai sarauta ma baka shiga aljannan ba ita ta talaka da ta yi rashin lafiya ba amma san sunanta ba baiwa Allah fa ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi maradiha <clears throat> aka gaya wa annabi alaihi salatu wasalam akwai wata talaka ba ta da lafiya wa kana rasulullahi udul masakina annabi alaihi salatu yakan je da kansa ya duba talaka bai da lafiya wa yasalu anhu kuma yakan tambaya ban ga wani ba ina wani ban ga wani ba ina wani fa qala sallallahu alaihi wasallam idza matat fa azinuni biha idan ta rasu ku sanar da ni rasu, wata je jana'iza fa khurija bi janazatiha laylan to sai ta rasu da daddare kuma aka yi mata jana'izar dare fa karihu an yuqizu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai suka ji ba sai sun tashi annabi ba falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ukhbira billazi kana min sha'aniha da gari ya waye sai aka ba annabi labari matan nan fa da kace a sanar da kai in ta rasu ta rasu da daddare kuma mun ga ba za mu taso ka ba saboda sun fi san annabi fiye da matar suna ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci a bashi a bashi ya huta fa qala alam amurkum an tu'zinuni biha ba ni na ce muku ku sanar da ni ba ai ba ku sanar da ni kuka ba ni ne fa na ba ku umarni ku sanar da ni kaka ko bacci nake sai a tashe ni fa qalu ya rasulullah karihina an nukhrijaka laylan allahu akbar duba kauna sabai suka ce ya rasulullah ba ma so mu fito da kai da daddare in ka abu ya maka yawa wanda da dare ma zai ce ka fito ba abin da ya shafe shi wa nuke zaka ko ba ma son mu tashe ka fa kharaju sallallahu alaihi wasallam hatta safa bin nasi ala ha wa kabbara arba'a kabirati annabi alaihi salatu ce to duk da haka dai ku nuna min kabarinta aka nuna masa kabarinta ya je mata kabbara guda hudu ya mata sallah ya ce wannan sallah tana sa haske a kabarin mutum an ce matar share masallaci take za ga kin fahad ya ce na mai sharan masallaci ya ga duk sarauta an ƙura mukamin su muhul malaki wane ne ya ce duk ku aje wannan ku dawo da ni mai sharan masallaci tun daga wata mata ta samu aljanna da sharan masallaci kai sai kai sarauta ma baka shiga aljannan ba ita ko gata ta ma ce take zuwa ta share masallaci ta shiga aljanna da aka sharan masallaci babban abin alheri ne ko ka gina masallaci ko ka share shi ko ka sa masa turare haka ga mutum yana sharar masallaci kace ai wani ya koma sharar masallaci yasa ba wuce in ce in ma ba kai sharar masallacin ba ka je kai ta kasuwa